tun dama Nijar ya fara yi abin da aka kima mini baraji kamar wurare ne wanda ike ruwa ruwa daga wucewa kai ya wuce tun da yanzu ka san da canje yanayin nan rana guda muna samu fiye da milimita ɗari ya wuce da gonaki ko ya wuce da bisashe ko ya wuce da gari to wannan aikin da an ka fara tun da muna so wannan aiki ci gaba da shi bayan a ci gaba da shi ya kamata wannan wurare a gani yaya za a tsara komin komin gari gari don a samu wannan ruwa a yi unhwani da shi ana iya a yi aikin noma ciki ana iya yi aikin kiwo ciki ana iya yi aikin harkan kifi ciki. To ayyuka ne waɗanda da ana nan ana ba su ƙarfi. To yanzu an ɗan rage kaihi kaɗan ya kamata cikin wannan aiki na imtiyar a maido wannan ayyuka don su ne za su iya ba mu dama abinda ba mu samu cikin damanan nan ba cikin rani mu same su. To wannan aiki kaman dawa ne da wake da kiwon kihi. Muna da kyawa don mu samu ba bisa mu. Kui dawa wanda kana iya kayi cikin rani ka yanke so biyu. Dawa ko ka san unhaninta tana kokowa ma wannan matsala na, na zamanin da aka kira jabet. Bayan shi kuma karan ana iya a ba bisa Mun sa cikin ƙasan tilaberi wuri ana iya a yi so biyu a hidda dawa bayan shi mun kai wake in ka je cikin ƙasan yara akwai gari da ana kya mari. mun kai wake can akwai mutane da yawa da mun ka kai can sun gani yaya ne muna iya muri wake da rani ran ne ya ba mu wannan iri yanzu wurare garuruwa da a can duka yawancinsu duka yanzu in ka je da rani kana iya ka samu Eh, wake danye ko kana iya ka samu wanda a matsala ne abun da muka iya yi sai wani ya kawo mana shi ran da mutumin yayi wuce yake bai kawo sai mu yi rashin shi ka gani miri baraji nan da ake yi ka ɗauki yanzu daga kankyari zuwa wagadugu ko ina ka iske babban tafkuna waɗanda an keɓe waɗanda suna noman rani bisan shi. To mu ba a ke gai ba mu da iri wanda yana yi, ba mu kuma kasuwa wanda yana ba mu damu. Ka san in ka yi abin in baka saida shi da kyau ba sai zikiyanka ya hita gare shi